to da fara wannan sabon take na murya amurka buke taro ku ga shirin sashen hausa na murya amurka din a na wannan la'asari a kan mitoci 22 da 25 masu juma'a jamhuriyar nijar kuma suna jan kai tsaye ta gidajen rediyon suna amfani da fara da sarauniya da noma da dalot da kuma niyya yayin da masu kwamfuta ko shi suke jin mu a voahausa.com da kuma sashen hausa.com to jama'a barkan ku da wuni aliyu mustapha sakwatare ta da sahabu imam aliyu a nan ɗakin mu na watsa muku shirye-shirye da ke washington muna fatar kuna nan kalau bari mu fara da kanin labarai a mali ofishin majalisar ɗinkin duniya ya ba da sanar cewa an kashe masa sojoji uku a wani hari da aka yau juma'a kan wani sansani da ke kidal a arewacin malin manyan kasashen duniya ta bakin sakataren harkokin wajen amurka sun buƙaci a tsagaita wuta a rikici da ake a siriya kuma zai fara aiki nan da makon gobe sannan yau juma'a ke sa ministan harkokin wajen rasha zai gana da shugaban kungiyar tsaro ta nato a wani taro da ake kan tsaro a birnin munich to kanin labaran kenan bayan kun gama jin labaran duniya taro ya yi alhamdulillah kuma daman daga cikin irin abubuwan da muke so a tattauna shine wanda aka tattauna din kuma alhamdulillah to za mu kawo muku rahoto ku ji abin da manoman masara da alkama da sauransu suke faɗa a ƙarshen wannan babban taron manoman da aka kammala yau a kano ka kuma za mu leƙa legas mu ba ma shaka kowa tunda ba sata ne muna yi ba ba wani dan arewa yana zuwa a nan garin yana yi wani mugu abu kowa kasuwancinsa ne yana yi rahoto ne da zai zo muku daga wasu daga cikin mutanen da ke korafi kan matakan da hukumomin ligasan suka dauka a kansu bayan haka wasu kusoshin 'yan jam'iyyar apc da ke mulkin najeriya na da shawara ga mutanensu wanda aka kada a shari'o'in gwamnoni da kotun kolin kasar ta yanki su nutsu su yi da'a su yi koyi da irin ɗabi'u na shugaba muhammadu buhari musamman ma a gwagwarmaya da ya yi bayan duka wannan muna da shirin musulunci da kuma ra'ayoyinku amma sai mun gama baku labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A kasar Mali ofishin sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce an kashe masa sojoji uku a wani hari da aka yi yau Juma'a kan wani sansani da ke Kidala arewacin kasar. Shugaban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya Muhammad Saleh Andanif ya ce an jikkata wasu mutane talatin kuma sakamakon harin da aka yi a safiyar yau. Wasu majiyoyi daga rundunar kiyaye zaman lafiyan da ake kira MINUSMA a takaice ya ce mayakan sa kai masu ikirarin islama su ake zargi da harba rokoki kan wannan sansani kamfanin dillancin labarai na kasar faransa ya ce sojojin da aka kashe 'yan kasar gini ne a cikin sanarwa da ya bayar shugaban ofishin majalisar ɗinkin duniya andaniv ya bayyana bakin ciki kan harin da ya kira kiyayya da rashin tarbiyya a halin da ake ci kuma shugaban sudan ta kudu salbakir ya naɗa abokin sama dugun 'yan tawayen ƙasar rick a zaman mataimakin shugaban ƙasa a gwamnatin da aka kafa na ɗaunin iko sakataren harkokin wajen amurka kuma john kerry ya faɗa wa juma'a cewa manyan kasashen duniya sun amince za su buƙaci a tsagaita wuta a yakin da ake a ƙasar syria ana kuma sa ran matakin fara ma aiki nan da mako ɗaya yan egland shugaban kwamitin majalisar ɗinkin duniya a taron da ake yi kan batutuwan jinƙai a jamus inda aka cimma wannan yarjejeniya ɗin ya ce sai ta yiwu wannan ne buɗin da ake dako ministan harkokin wajen turkiya kuma melvod cavusoglu ya faɗa ta shafinsa na dandalin twitter yau juma'a cewa wannan mataki yana da muhimmanci kan hanyar samu damar warware rikicin da ake a can syria sai dai kuma an ji prime minister rasha to dmitry medvedev yana gargaɗin manyan ƙasashen duniya cewa su yi tunani game da tura sojojin ƙasa da ƙasa zuwa can syria din a cikin sanarwar da ya bayar yau juma'a shi ma ya ce matakin sojojin zai iya tsunduma wato dukan ƙasashe da ke aikin rikici wato kamar rikici da a cikin yaƙi gari ya gaya manema labarai a birnin Munich cewa shirin tsagaita wutar ba za ta shafi kungiyoyin 'yan ta'adda ba da suka hada da ISIS da al-Nusra da dai sauransu. A halin da ake ci kuma yau Juma'a ake sa ran ministan harkokin wajen Rasha Sage Lavrov zai gana da shugaban kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg a wani taro da ake kan tsaro a birnin Munich na kasar Jamus bayan da kungiyar tsaron kasashe da suke yammacin duniya wato nato ta ba da sanarwa za ta girke rundunar soja mafi girma a turai tun bayan kammala yakin duniya na biyu amurka za ta ninka har sau hudu kasafin kudade da take kashewa a turai zuwa dala biliyan uku a shekara ta 2017 yayin da neto ta kara yawan sojoji da za ta rika horaswa kuma a rinka juya su ma'ana canji-canji da samar da kayan yaƙi sannan kuma kungiyar za ta kafa rundunar kota kwana. rasha ta kira matakin na neto a zaman barazana a turai ƙungiyar neto ta ce matakin yunkuri na tabbatarwa ƙasashe da suke yankin waɗanda suka bayyana damuwa kan take-taken rasha rundunar sojojin rashin ta shiga shirin ko ta kwana kuma ta gudanar da atisayi na wani dan gajeren lokaci a tsakiya da kuma a kudancin rasha kusa da eh, kusa da kasar ukraine a yayin da ministocin nato suka hallara a birnin brussels cikin makon nan domin su tattauna kan matakai na kare kasashe da suke cikin kungiyar a gabashin turai da kuma yankin baltic to muna baku labaran duniya daga sashen hausa murya amurka a washington a daren jiya alhamis 'yan takarar neman shugabancin amurka biyu karkashin jam'iyyar democrat wato hillary clinton da kuma sanata bernie sanders na jihar vermont suka kara a birnin milwaukee da ke jihar wisconsin wacce take can tsakiya maso yammacin amurka yayin da yakin neman zaben ya shiga wani sabon babi an dai jima ana ta shela cewa hillary clinton ce take zaman kamar wacce take zaman 'yar takara ta jam'iyyar democrat har ma an fi da shakka cewa za ta sami tiket amma sai gashi da kyar ta kada shi sanata bani sanders din a jihar ayowa sannan kuma shi sanders din ya yi mata mugun kayi a jihar new hampshire sanders wanda ya kira kansa dan gurguzu mai ra'ayin democrat yana da samun goyon bayan matasa kuma yanzu an daina ɗaukar shi ma kamar dan jeka nayika jiya alhamis clinton ta samu goyon bayan wani reshen 'yan majalisar dokokin amurka bakar fata ana sa ran bakar fata dai za su taka muhimmiyar rawa a zaben da za a yi a jihar carolina ta kudu a cikin makon gobe allah kai mu kuma dukkan 'yan takara biyu sun nemi goyon baya masu zaɓe da ke jihar a kara da suka yi mun kawo muku labaran duniya daga washington To yan sai rahotanni kuma za mu soma ne da na kammala babban taron manoma a Kano Minista harkokin noma na Najeriya Teodo Obene ya jagoranci taron ƙungiyoyin manoma da kamfanonin samar da kayayyakin noma da sauran masu ruwa da tsaki ne daga sassan Najeriya suka halarci taron. Alhaji Salim Sala Muhammad shine shugaban kungiyar manoma alkama ta Najeriya. mu dai anan ita ce na farko dai siyasa. Abin da ya ce siyasa ita wait kullum ina kiranta political crop. Saboda manyan kasashen duniya sun yi nisa kuma sun yarda najeriya ita ce inda ɗaya daga cikin ruhin inda suke sai da alkama shi yasa ba za su bar noma alkama a ƙasar nan ba na biyu shine ita kanta gwamnatin tamu ta najeriya babu kyakkyawan policy manufa da ta tabbatar da kan cewa lalle ana son a noma alkama ta miliyan ɗari kaza a kowace shekara na uku shine masu sayan alkamar da ba ruwansu da alkamar najeriya yanzu ne masu kaɗan wayoyo baya suke so za su yi kamata a nan ma mu samu manufa da kan cewa dole ne duk wani wanda yake sarrafa alkama ta bada fulawa ko ta yi wani abu makamancin haka to zai sai alkaman najeriya ko da da kashi 25 ko kashi 50 bisa 100 ta wanda yake suwa daga waje domin amfani da shi a masana'antarsa idan ya kasance za ka sai da uh, noma abu ba mai sai idan me ka noma su ma manoman masara sun yi maraba da wannan taro na koli Alhaji Munkaila Garba ne shugaban reshen jihar Kano na kungiyar masu noman masara a Najeriya. Taro ya yi alhamdulillah kuma dama daga cikin irin abubuwan da muke so a tattauna shine wanda aka tattauna din kuma alhamdulillah kuma muna fatan duka wannan kuke so a tattauna abin da muke so mu tattauna shine bayanin game da GS din nan na gs gs shine yanayin yadda ake ba da taki wanda yake zuwa ga manoma kai tsaye wanda da muna tsoron kamar an dakatar da shi kuma alhamdulillah nan an zo an kuma tattaunawa in allah da an kuma sawa a tsari za a gabatar da shi honorable manir babba dan agundi wanda ya wakilci shugaban kwamitin harkokin noma na majalisar dokoki ta tarayya ya bayyana rawar da majalisar za ta taka wajen tabbatar da abubuwan da aka tattauna a wurin taron to mu abin da ya shafe mu kasan abin da ake cewa policy ko resolution ko kudurori da aka shimfiɗa masu amfani wanda aka jaraba su aka ga cewa suna aiki a ƙasa to ya kamata a ce akwai doka a kansu wanda duk gwamnatin da ta zo za ta ɗora ba sai an koma baya ba budget ba za a ce kowa sai ya samu abin da ake so ba amma lallai ya kamata a ce noma an ba ta kashi goma cikin ɗari na bajet ɗin ƙasa abinda ƙasashen afirka suka zauna a mafuto suka sa hannu cewa noma ta kasance tana da kashi goma cikin ɗari da maraicen juma'ar nan ne dai ake sa ran fitar da takardar bayan taron game da ƙudurorin da aka cimma mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya can gare gaɗe ku ‘ya'yan binne da ku da ‘ya'yan kawai ku kama noma daidai wanda bai rika aiki kwarai da mahmud to da kano sai lagos inda wasu 'yan arewa suke kuka da matakan da hukumomin lagos ɗin ke ɗauka a kansu wannan kuka da shugabannin al'umma arewacin kasar ke yi da ya biyo bayan farmaki da jami'an tsaro da kuma na tabbatar da da'a da tsabtace muhalli suka kai ne zuwa wani yanki na edo da ake kira yan rake harin kuma da aka yi zargi ya haddasa rauni da ma mutuwan wasu yan cirani da har yanzu ba tantance ba ko da yake dai kakakin hukumar ta kai da ke tabbatar da tsabta da kuma alkince birnin lagos mr adebayo tufik ya musanta wannan zargi sai dai alhaji muhammad sani kabiru sarkin hausawan yankin lagos ya ce yana da ja na farko dai lokacin da wani abu ya faru a matsayinmu na shugabannin mutane al'umma mun je mun tabbatar wa'annan mutanen da aka ce an kashe haka ne kuma dukiya da aka lalace ta haka ne amma abinda matakin farko da muka ɗauka shine mu tabbatar da yawan mutanen da aka kama aka kulle wanda yake yanzu mun sami yawan mutanen da suke tsare mutane 168 ne kuma an cajin su zuwa kotu kuma mun nemi gwamnati lalle lalle ta ba mu su a beli to yanzu maimakon mutum ya je shi kadai ya kaɓi beli a kan dubu sittin dubu hamsin dubu arba'in yanzu za a ba an bani an ba da beli wa a ainihin majalisa na sarakuna akan cewa kowa da kowa a yi belin shi ranar juma'a mai zuwa din nan. To kowane mataki shugabannin na arewacin kasar za su ɗauka domin magance wannan matsala? alhaji mustapha mai kanuri be shine shugaban al'ummar kanuri a lagos mun doka lauyoyi yanzu haka muna son mu rubutu a koyina kuma human right sai mu rubutu a koyina ma muna rubutu akan me mu dan arewa mu sai muna dan arewa mu sai muna abinda muna yi musu wallahi muna kara mutunci lokacin sun fada ko duniya ne sama zai sauka kasa wallahi sai mun je mun kara mutunci saboda mu ba ma shaka kowa tunda ba sata ne muna yi ba ba komi muna yi ba muna kasuwanci mu muna dukkan mutane mun da suna zuwa suna da kasuwansu kowa yana da abin da yana yi ba wani dan arewa yana zuwa a nan garin yana yi wani mugu abu kowa kasuwancinsa ne yana yi saboda wannan duk abin da ya faru da dan arewa mu ba za mu yarda ba yanzu haka dai matakin da gwamnatin jihar lagos ke dauka na tabbatar da tsaro da alkince birnin na jawo mata bakin jini daga al'ummomi daban-daban musamman ma dai baki da ke gudanar da sana'o'insu a yankunan da gwamnatin ke zargin mafaka ne na bata gari zargin da kuma 'yanci ranin da sauran al'umma ke musantawa baban ya murai amurka daga lagos jama'ar arewa jama'ar arewa gaishe ka baban gida. To bari mu je Abuja mu ji wasu martanai kan hukunce hukuncin da kotun koli ta zartarsa a wasu shari'o'in gwamnoni na kwanan nan. yanzu dai za a iya cewa an kammala dukkan shari'un gwamnoni a sakamakon korafin zaben shekarar bara a Najeriya. ba kamar yadda aka samu a zabukan 2011 ko a ce 2007 inda aka soke wasu zabukan wasu 'yan takara kuma kamar Rotimi Amechi ya zama gwamnan Rivers da mai gurbin Celestine Omehia haka na Oshimole mai gurbin Farfesa Sumba Ido wannan karon kotu ta tabbatar da duk gwamnonin ne nasara inda yawanci jam'iyyar PDP mai adawa yanzu ta fi samun gajiya. take dai pdp ta da sanarwa da sa hannun mukaddashin shugaban jam'iyyar uce secondos da ke yaba wa sashen shari'a da nuna lallai sashen madogara ne babban sakataren apc mai malabu ne ya kira ga 'yan jam'iyyar da suka ji har koli amma ba nasara su nutsu su yi da'a su yi koyi da irin ɗabi'u na shugaba muhammadu buhari musamman ma a gwagwarmaya da ya yi tarihin tsayawansa takara da yadda aka mummurde zaɓuɓɓukansa a baya da yadda ya je kotu da haƙurin da ya yi ya jajirce baya magoya baya haƙuri suka ga cewa eh ya bi kadunsu sannan a haƙura har allah ya kawo mu ga wani lokaci to duk wani mai tsayawa zaɓe da wanda ya tsaya yana ko kotu dole ne zama mai da'a saboda su kotuna kansu a girmama su sannan kuma a bi ka'idodi a cikin nutsuwa da ɗa'a. Kaɗan daga misalin 'yan PDP da suka kai ƙara har koli ba nasara shine na gwamnan Yobe Ibrahim Gaidam wanda Adamu Maina Waziri ya kai shi ƙara amma kotu ta sallami shari'ar. Hassan Gimba shine kakakin PDP a shari'ar. A irin zaɓe da shari'a na Najeriya Buhari ya tashi sau nawa kuma sau nawa ya faɗi kuma sau nawa ya je kotu kuma sau nawa a kotu aka ce bai kira amma kuma mutane a gasa cewa shi ya ci zaɓe. So komai dai mu bar wa Allah. Ya kuke ɗaukar bangaren shari'ar Najeriya ko kun gamsu da yanayin yadda ake gudanar da wannan hukuncin ko dai don kun kai karshen ya karar ku ce zuwa kotun koli. Ba za ka manta ba shugaban kasa gabaki daya kuka da bangaren shari'a na Najeriya. To kai kuma mabiyi kafi shugaban kasa sanin kasar ka ne? Shi ma dan takarar APC a jihar Gombe Inuwa Yahaya ya kai har koli amma gwamna Ibrahim dan Kombo na PDP ya samu nasara. Ga abin da yake cewa. Na bi domin na farko in kare haƙƙi da daman da jama'a suka bayar da haƙƙinsu na ainihin ainihin tsaye ne ni takara da suka yi da kuma ita kanta jam'iyya na tabbatar da cewa wannan nauyi da na dauka na sauke shi kuma alhamdulillahi komai kuma mun barwa Allah. Ba a rasa zargi ga alkalai a kowace shari'a da cewa sukan nuna zarmiya ta hanyar cin hanci da rashawa. da hakika hakan ne ma ya sanya shugaba buhari alwashin zai gyara sashen shari'ar a lokacin da yake shan rantsuwar shiga ofis a 29 ga watan mayun bara in ma dai wannan sashen ya gyaru ko ma dai dada lalacewa yi shugaba buhari ya ce sashen ya zama masa kashin kifi amma a wajen rashin samun yadda yake so a yakin da yake yi na masu almundahana Nasiru da malika murar amurka daga abuja Najeriya. Shari'a yau tana sa ta kowa da ta kare da ta yi aji. E an yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa, shi an ka rubuta ko ina kowa a ji ƙarshen zamani. girma Toma da Lagada da Malam Nasiru, kuna jin shirye-shiryen sashen wasu na murya Amurka ne daga birnin Washington DC inda muke karfe goma da minti goma sha bakwai na safe fa ga shirinmu na gaba. يا رحمن يا جلال والإكرام Allah shi ka Musulunci tushen rayuwa. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa. a makon da ya gabata ne muka so mu kawo muku wata muhimmiyar ziyara da shugaban amurka barack obama ya kai a wani babban masallaci a baltimo to amma hakan bata samu ba dalili kuwa mun yi makon farko inda muka fara tattaunawa da shek tukur almannar yadda za a sace kuɗin al'umma a cikin gwamnati a kuma tafi za a aikin allah da shi kasancewa mun yi makon farko ana dakun mako na biyu a ji rashin tattaunawar shi isa ba mu shiga ku ba to amma duk da haka da yake magana ce da ba mai tsufa ba sai muka zakulo muku kaɗan daga cikin cikin abin da ya kai shi shugaba Obama na Amurka wannan masallaci. Daga cikin abin da shugaba Barack Obama ya faɗa sarfi hashin gumal ya tsakuro mana saƙonsa ga musulman Amurka kamar haka. We're one American family. Mu Amurka dukkan mu abu guda muke, amma kuma da zarar wani bangare daga cikin mu ya fara jin cewa ya zama saniyar wari ko kuma ɗan bora ko kuma yana fuskantar tsangoma to wannan alama ce ta cewa kasar na neman shiga cikin wani hali. Sautari kun sha ganin yadda wasu ke alakanta addini da ta'addanci wanda hakan bai dace ba. Domin ko a kwanan nan mun ji wasu kalamai waɗanda ba su dace ba akan musulman Amurka. To ziyarar shugaban Amurka kenan Barack Obama wacce ya kai a masallacin nan mai mai suna Islamic Society of Baltimore wanda yake a jihar Maryland ta nan Amurka. To daga nan kuma za mu fara sabon darasi. Malam Mustapha Imam Sitti ya yi doguwar tattaunawa tare da wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Hikaya game da haƙoƙin iyaye akan 'ya'ya da kuma haƙoƙin 'ya'ya akan iyayensu. Nasiru da Malam bismillah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi a matsayina na dattijo wanda nake da 'ya'ya kuma na taso gidan tarbiyya har kullum wala faharan na ambatawa cewa mahaifina liman ne don haka abin da muka gani ko aka tarbiyyantar da mu a kansa shine musulunci idan ka duba cikin alkur'ani mai girma allah subhanahu wata'ala ya ja hankalin iyaye musamman a cikin suratul lukman na tarbiyyar ainihin iyaye ga 'ya'yansu wanda annabi lukman ya yi wa ɗansa sannan kuma allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani ya yi wallazi na amanu ku an fusa kuma a halikun nara wa hannu nasu wal hijara alaiha mala'ikatun giladun shidadun la asuna lahama Waif wa yaf'aluna ma don haka allah da ya jawo hankalinmu akan mu tsare kawunanmu da iyalanmu daga barin wuta wutan nan wanda ake hurata da duwatsu makamashinta kenan ake hurata da duwatsu an tsoratar da mu ne a kan abin da allah ya ba mu na dangane da abin da ya shafi 'ya'yanmu mai tarbiyyarsu tarbiyyar nan ta musulunci kamar yadda allah subhanahu wata'ala ya aiko manzansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuma zo da alkur'ani ya karantar da duniya baki daya aka kuma nuna ma 'ya'ya biyayya ga iyaye wajibi ne allah subhanahu wata'ala ya haɗa ainihin bautarsa da biyayyar iyaye yadda allah subhanahu wata'ala yake magana cewa wa ƙabara buka allah ta abudu illa iya wabil ni ihsana imma yabudu ganna indakal a ahaduhuma aw kilahuma falata kullahuma lahumu uffin wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karima wa hafid lahuma jina zilli minar rahma wa qur kamar hanhuma kama sagira wannan aya idan ka bi tafsirin a cikin alkur'ani mai girma ta nuna wa ɗa na gari wajabcin cewa ya yi biyayya ga ainihin iyayensa su kuma iyayen kamar yadda allah ya nufe su da arzikin samun 'ya'ya to ya zama wajibi su tarbiyyantar da 'ya'yansu tarbiyya ta musulunci tun daga lokacin da allah ya nufi arziki ga ainihin iyaye suka samu ya ko ɗa to yaro a karantar da shi ya san allah subhanahu wa ta'ala ya san manzon allah sallallahu alaihi wasallam littattafan allah ko littafin allah alkur'ani da manzanninsa sannan a nuna masa ainihin girman ibada ta addini a nuna masa sallah a rinka karantar da su waɗannan abubuwa a sa yara a makaranta a nuna musu sallah da addini kowane lokaci a je masallaci tare da su to da izinin allah yaro ya taso a cikin irin wannan tarbiyya yaro ya taso a cikin rayuwa ta addini yaro ya taso a cikin wato karantarwa ta sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ina za ka makaranta ina ka fito makaranta kuma iyaye ba su ɗauki girmansu sun nuna wa yaro fiye da girman Allah ba to da izinin Allah za ka ga yaro ya taso da tarbiya tarbiya islamiyya abin da ya wajaba kuma ga 'ya'ya idan allah ya ni'imta su da iyaye na gari to wajibin su ne su yi wa iyayen nan biyayya biyayyan nan ba yadda ta saba ma ainihin allah subhanahu wata'ala ba sai ya kawo ni kan wannan tambayar akwai iyaye yanzu da zaka tara watakila ko gudun talauci dadi akwai al'adar nan ta tura yara ah, su tafi almajiranci zai ga yaro dubbe fi shekara hudu bayan an tura shi kullum sai ya je ya yi bara ya yi ta fama da yunwa kafin ya samu abinci wannan kan sa yara da yawa su lalace wasu kuma iyayen kawai ma karshe sai karfinsu ya kare kaga sai su zo kuma suna son yaran su taimake su bayan yaran su ba su samu wata gajiya daga wajen iyayen su suna kanana ba me ka ce kan irin wannan yanayi To Malam Mustapha Imam Sitti kenan wani malami da Nasiru Adamu El ya zakulo mana domin ya ba da gudunmawa a cikin shirin musulunci tushen rayuwa. Sai kuma wani makon za mu dasa daga inda ya tsaya. A madadin shi Malam Mustapha da shi kan shi Nasiru Adamu El Hikaya har ma da Sarfi da Hashim Gumal da ya kalato mana abin da ya kai Obama ziyara a masallacin nan na Amurka. Ciyubahiro diodoni shine ya haɗa mana sauti. Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa bisalam kazar da ba ta da nono Allah shi ka fi daɗiyanta tun domin shaida ba ka da laifin komai Jama'a ku biyo miliyoyin masu kallon shirye-shiryenmu na nahiyar Afirka da sauran duniya ta murna fara yada labaru da sauran shirye-shirye masu ƙayatarwa a talabijin muna farin cikin faɗa muku cewa mun fara nuna shirye-shiryenmu na taskar VOA a talabijin kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niamey da rediyo talabijin amfani da rediyo talabijin Sarauniya da kuma rediyo talabijin Tenere. Shirye-shirye na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. sashin Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. ku. haka ne to muna son mu tunatar da kuciya yau juma'a ce a shirin mu na karfe tara da rabi na dare yau muna buɗe layi ne ku za ku zaɓi abin da kuke son ku yi magana ya ko wani abu a cikin kada kake so ka bayyana ra'ayi a kansa sai ka shirya ka kira mu da karfe tara da rabi na daren yau yanzu ga ra'ayoyinku. wasiƙa mu ta farko ta aminu ɗan kaduna amanawa ce hakikan irin kokarin tallafawa ɗalibai da ɗan majalisar jiha mai wakiltar gudu a majalisar dokokin sokoto ke yi wato honorable sani yakubu abin yabawa ne da fatan sauran takwarorinsa za su yi koyi da shi sai wasiƙa ta gaba kai harin kunar bakin wake a sansanin 'yan gudun hijirar dikuwa wani babban kalubale ne ga gwamnati in ji mustapha lawal bakere daura wasiƙa ta gaba ta lawal sani na kawu daura ce ya ce yau ina mika sakon kukan talakawa ga gwamnatin tarayyar najeriya cewa ya kamata a ɗauki matakin samarwa talakawa saukin halin abin da suke fama da shi na matsalar tashin farashin kayan abinci a najeriya domin abin kullum ci gaba yake yi ba baya ba sai kuma wasiƙar mu ta gaba da ta fito daga hannun alhaji abbas baffa Cheledi Bauchi. Ina kira ga gwamnatin jihar Bauchi ta dubi bangaren ilimi da yake so ya taɓarɓare, kuma ta samu ta biya malaman makarantu haƙƙinsu don kawo ƙarshen matsalolin da yake faruwa a bangaren ilimi a jihar Bauchi. Sai kuma wasiƙar Hayama Gaji Hamadu. daga jihar Jigawa. Muna taya Bashir Ahmad murnar naɗin da aka yi masa a matsayin sabon mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan sabbin kafafen watsa labarai wato social media da fatan allah ya ta riko wasiƙa ta ƙarshe ta ayuba garba ce ya ce a gaskiya ya kamata masu hannu da shuni su taimaka ma 'yan talakawa domin samun ilimi idan suka taimaka wa 'yan talakawa su ma allah zai taimaka masu to a gaida salihu garba yanzu mun zo da za mu kawo muku shirinmu na ƙashe labarin mu a kasar mali ofishin sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ya ce an kashe sojojinsa uku a wani hari da aka kai yau juma'a akan wani sansani da ke kidala arewacin kasar shugaban ofishin majalisar ɗinkin duniya muhammad saleh an nadif ya ce an jikkata wasu mutane 30 sakamakon harin da aka kai da safiyar yau juma'a wasu majiyoyi daga rundunar kiyaye zaman lafiyar da ake kira minusma a takaice ya ce mayakan ko kuma ta ce mayakan sa kai masu ikirarin islama su ne suka harba rokoki kan sansanin kamfanin dillancin labarai na kasar faransa ya ce sojojin da aka kashe 'yan kasar gini ne sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa yau juma'a cewa manyan ƙasashen duniya sun amince za su buƙaci a tsakaita wuta a yakin da ake yi a ƙasar syria kuma ana sa ran matakin ya fara aiki nan da mako ɗaya Jean Egeland shugaban kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya a taron da ake yi kan batutuwan jin a Jamus inda aka cimma wannan yarjejeniya ya ce sai ta yi wannan ne buɗin da aka jima ke dako. ministan harkokin wajen Turkiyya mevlut cavusoglu ya faɗa ta shafin sa dandalin twitter yau juma'a cewa wannan mataki yana da muhimmanci kan hanyar samo damar warware rikicin da ake yi a ƙasar ta siriya a halin da ake ci kuma yau juma'a ake sa ran ministan harkokin wajen rasha sage lavrov zai gana da shugaban kungiyar tsaro ta nato jan stoltenberg a wani taro da ake yi kan tsaro a birnin munich na kasar jamus bayan da kungiyar tsaron kasashe da suke yammacin duniya wato nato ta ba da sanarwa za ta girki rundunar soja mafi girma a turai tun bayan kammala yakin duniya na biyu to madalla to jama'a duka duka abin da ya samu kina a shirin lasariya yanzu sai allah ya kamu da dare karfe ta da rabi muna fatan mu da muku da wasu shirye-shirye kamar yadda na ga muku yau za mu buɗe layukan mu mu ba ku zaɓin abubuwan da za ku yi magana a kai ko ra'ayoyi kuke da shi ko na siyasa ko na zaman jama'a ko na ma menene muna son mu ji kun kira mu kun ba ku dama ku yi magana yanzu a madadin shi sahaba da dukkan wani suka taimaka muka kawo muku shirin yanzu aliyu mustapha sakwata ne sai an